ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين yayin da umarninmu na hallaka mutanen annabi shu'aibu ya zo sai muka tserar da annabi shu'aibu tare da waɗanda suka yi imani da shi da wata rahama daga gare mu sannan kuma wata ƙara mai tsanani mai halkarwa ta afka ma waɗanda suka yi zalunci cikin mutanensa ta kashe su suka waye gari a yashe akan kawunansu ƙasa ta rufe fuskokinsu